people of this country went to polls on Saturday, June 12, 1993. and without let or hindrance chose me as their president. Didn't they? Marigayi Chief mq Abiola kenan yake jawabi ga 'yan Najeriya bayan da gwamnatin mulkin soja na wancan lokaci ta bayyana soke zaben sha biyu ga watan Yuni shekarar 1993 zaben da kuma aka tabbatar shine ya kama hanyar lashewa. A jawabinsa wancan lokaci dai Chief Abiola ya bayyana cewar shine ya lashe zaben wanda 'yan Najeriya suka zaba ba tare da la'akari da yanki yanki da mutum ya fito ba don haka ya kamata a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa al'amarin da kuma ya kai ga an kama shi wanda daga bisani ya rasa ransa a lokacin da yake tsare yau ne dai ranar sha biyu ga watan yuni ranar tunawa da wancan zaɓe wanda kuma a karon farko gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ayyana ranar a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiyya a ƙasar. The commemoration investiture marking the formal official federal government recognition of June 12 as National Democracy Day. gwamnati ta amince ta dawo da wannan rana na demokradiyya a wannan rana na sha biyu ga watan yuni ne domin karrama chief mk abiola wanda ya sadaukar da ransa domin tabbatar da ɗorewar demokradiyya a najeriya shugabanni da jagororin ƙasa da suka hada da shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed ibrahim lawal da gwamnonin ƙasar musamman made na yankin kudu maso yammacin najeriya irin su na lagos babajide sanwo-olu sun yaba da matakin na gwamnatin najeriya najeriya to koya su ma 'yan najeriya mazauna yankunan kudancin kasar ke daukan wannan rana da yau ga dai abin da wasu ke cewa ya na farin ciki da ainihin wannan rana da aka ce an mai da ita ainihin rana ta demokradiyya dai wanda yake kasancewa ɗan najeriya ne kuma mai kishin najeriya wanda yake kishin ainihin demokradiyya to ba za mu ce mu ji daɗi ba mun ji daɗi amma mun so a ci gaba da yin ta kamar yadda ake yin ta ranar 29 ga watan nan saboda shine daidai da duk dan Najeriya ga baki daya wannan abin ya shafe shi amma aka muna ganin kawai kamar irin yi an yi ni don a faranta wa Yarabawa rai su ji daɗi ai sa kamar da Jun Trump ya zamanto shine ranar demokradiyya wanda bai shafi sauran al'ummar Najeriya ba a jawabinta wajen yabawa da matakin gwamnatin kasar daya daga cikin 'ya'yan marigayi chief mq abiola dr hafsat abiola constantino a can baya ta yaba da matakin matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na tunawa da wannan rana tare kuma da karrama mahaifin nasu by recognizing june 12 you are waking so many heroes of Nigeria's struggle and heroines. To sai dai bikin wanda aka so gudanar da shi cikin shagulgula hakan bai samu ba saboda matakan kiyayewa da cutar coronavirus. Babban Yajibirin Murai Amurka daga nigeria.